الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم أرانا ثلاثة وتر رمضان يا رفانا شيل على بريو إذا ثلاثين دا تارم هجرية كما يوم أنا شرين دا دي لوتن بيار شكرا تجوزي دا قوم الشعر takwas miladiya wannan kuma shi ne zaman mu na biyar a tafsirin maza a wannan masallaci na alkulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a garin agege a jihar Legas a Najeriya. Muna cikin suratu tauba inda jiya muka tsaya a tafsirin aya ta hudu fa idan salakal ashhurul hurum.

Allah ya ce idan salakal ashurul hurum idan watannin Allah masu alfarma suka fice suka fita aka gama da su ku kafsulul mushrikina aisu wajatumuhum ku kakkashe mushrikai a duk inda kuka gamu da su wa kuzuhum ku kama su wahsuruhum ku tsare su ku sa musu takunkumi ku hana su fita daga inda suke har sai sun yi wuya waq'udu lahum kulla marsad sannan ku bi su dukkan wata madakata da kuka san in kun bi su za ku iya samun su in ta buwa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum amma in suka tuba suka kai da sallah suka ba da zakka to ku kyale musu hanyar su su huce su ci gaba da rayuwa irin yadda kowa yake rayuwa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne da jinkai mun yi bayanin jiya cewa fa idan salaka al-ashhurul idan aka ce in salaka fi'ili ne wanda ya samu asali daga asalku sai zama ala wajen in fa'ala asalku kuma kamar a tunte dabba daga cikin fatarta wannan shine asalku kamar yadda ya zo a cikin وقر اللذيذ بن ربيع حتى إذا امتلخ جمال ستة جزءا أو جزءا أو جزءا أطال صيامه وصيامها سنن وانا قسكي موقع الرويت ينأتي وإذا ما سلخت الشهر أحللت قبله كفى قاتلا سلخ الشهور وإهلالي كفى قاتلا سلخ الشهور فتاتا لقسكي موتنيك wa ihlali da kuma wato sake shiga da nake haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa min ayatihi al-layl naslaku minhu an Allah subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da za ka gani ka gane cewa Ubangiji shi ne yake yin komai a lokacin da ya ga dama sai yake ci afon wa ayatun lahun wa ayatun lahun aya ce tabbas gare su gani su fahimci cewa lallai Allah shi ne mai iko allailu dare na sulakumin hunnaha da muke shigar da wato muke shigar da yini cikinsa haka Allah ya faɗa cikin suratul a'raf wa tul alaihim naba'a alladhi ayatina wannan shine ma'anar in salaha fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum ku kama su bi ma'ana kada ku takaita akan kashe su kawai kada ku takaita akan sai kun gamu da su ko kuma iya kisa kawai idan ana cikin yakin khuduhum ay asiru kamar da ibn kasir yace in shi'tum qatlan wa in shi'tum asran an ba ku zaɓi ko ku kama su su zama fursunonin yaƙi ko ku kashe su Ruhun, ku sa musu takunkumi waqudu lahum kulla marsad ai la raji bi mujarradi ni lahum ba wai sai kun ci karo da su ba su duhun ku za ku kai musu farmaki ma bil isari ta hanyar sa musu tsaro da takunkumi fi ma'aqilihim wa qusunihim a cikin ganuwarsu da badala badala ta su da kuma inda suke rayuwa sannan kuma ku dinga zuwa hanyoyinsu kuna dako kuna kasawa ku tsare ta yadda duk wanda ya fito ya zama nama wannan shi ne abin da imam ibn kasir ya faɗa a cikin tafsiri Allah ya ce waqudu lahum kullu marsad al marsadu shine wurin da za a zo a kafa dako na makiya saboda kalma ce da aka fi amfani da ita a wurin yaki ai mawdu'un lirrasmi wanda an ce nan marsad ne ana nufin wurin da za a iya tsayawa a kasa a tsare saboda idan abokan gaba sun zo a far musu idan ka ce arsattuhu warasattuhu bi ma'ana ka tsaya kana monitoring din sa kenan shi ne Allah ya ce waqudu lahum kullu marsad amir ابن الطفيلك جاء ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتاة بالمرصد ولقد علمت إذا ناسا كاسم وما إخالك ناسيا كما بانا ذكر ذاك منتا أن المنية تسوى إتمتوع للفتاة بالمرصد أنا جرم أنا أمداك تاتنا جرم مكين رزق عاذل إن الجهل من للنذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصد ذاك الرصد عند الرصد يكي نفي شيني جاكو وقدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة إذا سك توبا سك قيد صلى وآتوا الزكاة سك بعد الزكاة فخلوا سبيلهم to ku kyale su su tafi inna Allah ya ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne to jiya a bayanan mu mun ɗauko bayani tiryan tiryan akan cewa da wannan ayar ne Hanabila da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da wanda suka tafi akan wannan matafiya suka kafa hujja da ita akan cewa duk wanda ya daina sallah ya kafurka. sannan sai muka tabbatar muku da cewa wannan matsala ce da malamai suka yi saɓani matsala ce khilafiyya da malamai suka yi saɓani sun yi ittifaki akan cewa duk wanda ya daina sallah kuma ya ce ba dole sai an yi sallah ba ma'ana Allah bai wajarta sallah ba muddin ya san haɗarin abin da ya faɗa an tsayar masa da hujja to ya zama kafiri amma idan ya zanto ya san cewa tilas sai an yi sallar amma ya ta ne a matsayin mai laifi to wannan shi shine ake da mazhaba bi mazhaba ta farko mazhabar Imam Ahmad da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim sun tafi akan cewa kafiri ne ya zama wajibi a kama shi a kashe shi kuma in an kashe shi an kashe shi a matsayin kafiri ba za a yi mai sallah ba ba za a mai wanka ba za a binne shi a makabartar musulmai ba an fahimta sai kuma jumhur majority malikiya da shafi'iya da hanafiya da jumhur na malamai suka tafi akan cewa bai zama kafiri ba amma dai fasiki ne amma sai kuma gashi dai sun tafi akan cewa bai zama kafiri ba su ɗin ujunansu kuma sai suka yi sabani to me hukuncinsa gaba ɗayan sai suka ce za a kama shi a ɗaure shi a zane shi a nemi ya tuba kwana nawa za a ba shi kwana uku to malikiya da shafi'iya sai suka ce in ya tuba a kwana uku shi kenan in kuma bai tuba ba to a kashe shi amma an kashe shi ba an kashe shi ne a matsayin kafiri ba an kashe shi ne a matsayin fasiki mai laifi an masa haddi da haka za a yi masa wanka a yi masa sallah abin da shi a makabartar musulmai kuma a yi mai addu'a Allah ya ji kansa hanafiya sai suka ce a'a mu ma mun yarda dai a tsare shi a ma shi kwana uku ya tuba in ya tuba shi kenan amma in bai tuba ba za a kashe shi ba a ci gaba da ɗaure shi har sai ya mutu wannan shi ra'ayin ra'ayinsu to a mabuta wannan ƙaunin na farko hanabila mazhabar hanbaliya sun kafa hujja da dalilai dalili na farko wannan ayar suka ce Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa khallu sabilahum abu ɗaya ne zai sa a kyala kafiran nan shine in suka tuba tuban kuma an fassara shi da sai sun tsaye da sallah kishiyar zancen shine idan ba su tuba ko ba su tsaye da sallah ba kenan a kashe su kuma wa ake kashe ba kafiri sai suka ce don haka wannan aya ita kaɗai mata ita ta zama hujjar da take nuna cewa duk wanda ya daina yin sallah to ya bar addinin musulunci sannan suka ce gashi ubangiji subhanahu wataala yana cewa munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina minal ladina farraqu na wa kanu shi'a Allah ya ce ku tsai da sallah kar ku zama cikin mushrikai sai aka ce kenan ashe wanda bai tsai da sallah ba ya zama mai mushriki mushriki ko dama shine oga a cikin kafirai sannan suka ce kuma dalilin su na uku Allah ya yabi mutane na gari أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية Adama وممن حملنا مع نوح

kuma ba su irin nasu ba a ba'u salata sai suka tozarta sallah ma'ana suka kisi ta wacce ba ushe hawati suka bi son su Allah ce to ba sauka ya kauna gayya da sannu za su haɗu da gayyu gayyu ɗin wata rijiya ce a cikin wutar jahannama ko wani saƙo ne wani surƙuƙi a wutar jahannama Allah masu surutun nan su ɗan rage yin surutu suna raba mana hankali don Allah idan za a yi gyaran a bar masu gyara su da Allah surutu na yana dividing attention sai aka ce fa ya kauna hayya za su haɗu da rijiya a wutar jahannama to sai suka ce ya za a yi a sa su a jahannama in ba su zama kafirai ba har ma a can ƙasan ƙasa a cikin rijiya a jahannama a sun zama kafirai ne sannan suka kafa hujja da hadisin da imamu muslim ya rawaito daga jahil dan abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa innal eh, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus salah tsakanin mutum da kafirci da shirka gode shi ne barin sallah da mutum ya daina sallah to ya tsallaka bangaren kafirai jama'a an fahimci wannan hadisin inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah inna bainar rajuli wa bainar shirki tarkas salati wanda ya bar sallah dan haka ya kafirta a wajen su suka kafa hujja da hadisin ta al-aslami Allah ya kare yadda a gare shi wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito cewa manzo Allah sama yana cewa al-ahadu nawa bainana wa bainahum as-salah babban layin da aka shata tsakaninmu da su kafirai shine sallah da zaran mutum ya daina yi to ya tsallaka wajen sannan suka ƙara kafa hujja da hadisin bukhari daga buraida manzala sallallahu alaihi ya ce man taraka salatal asr duk wanda ya kyale sallar la'asar ya kiyaye yi ta da gangan faqad hafiza amaluhu to aikin sa gaba ɗaya ya ɓaci Allah ba zai karɓa ba sai suka ce to in Allah bai karba aikin sa ba ai ya zama kafiri kenan sannan suka kafa hujja da hadisin bukhari na Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi wanda manzala sun yake cewa wato idan muka fita yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to baya afkawa mutanen gari sai sallah asuba ta kuma ko da yamma aka je ko da yaushe aka je mazala sai ce a yada zango a wajen garin to sai asuba ta yi in manzon Allah ya jiyo kiran sallah to ba zai yaƙi su sai ce a a dakata musulmai ne idan kuma asuba ta yi bai ji kiran sallah ba sai maza Allah sama ya ce a far musu sai suka ce to a kun ga anan maza Allah sallallahu ba ya sanya maraba tsakanin wa'anda za a yaƙa da wa'anda ba za a yaƙa ba mai maraba tsakanin su ne sallah garin da ba a tsaye da sallah ku ya halatta a yaƙe su saboda ba musulmai ba ne. suka kafa hujja da wannan sannan sai suka ƙara kafa hujja da hadisin Imam Ahmad na Ummu Ayman Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa manzo Allah sallama yana cewa la tatrukanna salatan muta'ammidan kada ka kuskura ka bar sallah da ganga ka ce ba za ka yi ta ba manzo Allah ya ce domin duk wanda ya bar sallah da gangan faqad bari'at minhu zimmatullah alƙawarin da ke tsakaninsa da Allah kuma an warware shi kenan dama kuma nan ma bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin sai shi ya zama cikin mushrikai sannan su kafa hujja da hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi wanda Bukhari ya rawaito manzo Allah sai yake cewa man salla salatana duk wanda ya salla irin sallar nan da muke yi wastaqbala qiblatana kuma in zai yi irin gabas din da muke kallo yake kallo wa akala dhabihata kuma in mun yanka yana ci manzala sai ce to fadalika muslimun wannan musulmi ne haramun ne a taɓa dukiyarsa haramun ne a taba ransa allazi fihi zimmatullah wanda Allah ya ɗau alƙawarin kariya a gare shi in yana sallah kenan fala tughfirullaha fi zimmatihi dan haka karku kunyata Allah akan wannan alkawari nasa ku kashe wanda yake sallah duk wanda yake sallah ka ku taɓa shi sai suka ce wannan ya nuna wanda baya sallah fa jinin ya sannan suka kafa hujja da hadisin da Imam Ahmad ya rawaito na Abdullahi dan Amr dan As sai sallama yake cewa wata rana yana magana sai ya zo bacin sallah sai maza Allah yake cewa duk wanda ya tsare sallah ya kiyaye ta tsaya ku ji wannan hadisin kanat lahu nurun wa yawm al qiyamah wannan sallar za ta zama masa haske a duniya da a cikin kabarinsa kuma za ta zama masa hujjar shiga aljanna ranar al-qiyamah wanda kuma bai kiyaye sallah ba to ba za ta zama masa haske ba ba za ta zama masa hujja da dalilin shiga aljanna ba ranar qiyamah wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf ran alkiyama za a tashe shi da fir'auna da hamana da ubay dan khalaf sai suka ce fir'auna me shi kafiri ne hamana me shi kafiri ne ubay bin khalaf me shi kafiri ne to an ce kuma za a tashe shi tare da su don haka shi ma ya zama kafiri kenan wannan su ne dalilai mafiya ƙarfi daga cikin dalilan da anabila da ibnu taymiya da ibn al-qayyim suka kafa hujja da su akan cewa wanda ya bar sallah ya kafira wannan kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman Saudiya a yanzu dama kuma mazhabar Hanabila ita suke bi to mazhabar mu ta Malikiya da Shafi'iya da Hanabila ka ce kamar mutanen Siriya da Jordan hanafiya kenan da mutanen indiya da mutanen pakistan da mutanen bangladesh da mutanen misra shafiiya kenan da irin mutanen zanzibar da gabashin afirka da mutanen somaliya da mutanen djibouti da mutanen eritrea da mutanen sudan malikiya kenan da mutanen morocco da algeria da tunisia da nigeria da senegal da mali da Nijar da Ghana da Rambiya da sauran ƙasashen Afirka ta yamma yawancinsu da suke malikiya wato sun tafi akan cewa wanda ya daina sallah in dai ya yarda cewa tilas sai an yi ta to ba kafiri bane fasiki ne sai suka kafa hujja da dalilai dalili na farko suka ce saboda Allah yana cewa a cikin alkur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi suka ce Allah yana cewa Allah baya gafartawa mutum in ya shirka da shi amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta wa wanda ya ga dama a cikin mutane. Sai suka ce, to ita dai sallah daban shirka daban. Shirka shi ne mutum ya haɗa bautar Allah da wani. To ita ma rashin yin sallah zai iya shiga cikin mashi'a ke. An ce mashi'a kila wa ƙalan Allah ya ga dama ya yafe. Kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa mashi'a ban da kafirai a cikin mashi'a. Al-kuffaru dai su tatan mashi'a. Su kafirai kai tsaye an san gidansu ba sa cikin mashi'a ba 'yan mashi'a ba ne. wannan aya kuma ayatul bashi'a tana cewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma dalilin su ne karfi ne kenan suka ce sallah rashin yin sallah ba shirka bane sunansa rashin yin sallah da ku bar shi a fasikancin sa sanan suka kafa hujja da hadisin da Imam Malik ya rawaito a cikin muwadda daga Ubaratu dan Sani Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar da Allah ya rubuta wa bayi su man جاء bihinna لم يضيع منه شيء منهن استفافا بحقهن duk wanda ya tsaya ya kiyaye waɗannan sallolin ya zo wa Allah da su bai tozarta komai a cikinsu ba saboda kaskantar da haƙƙinsu. To, kana lahu ahadun inda Allah ya janna. In dai ka zo da sallah sallar ka ta cika to Allah ya alƙawarin zai saka a cikin aljanna. Wanda kuwa bai zo da sallah cikakkiya ba ko ya tozarta ta to ba shi da wani alkawari tsakaninsa da Allah na shiga aljanna ƙarshe in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in kuma Allah ya ga dama ya yafe masa in sha azabahu wa in sha tarakahu sai suka ce to anan ba kaga tunda aka ce in sha'a azabahu wa in sha'a tarakahu Allah ya ga dama ya kyale shi bai zama shirka ba kenan bai zama kafirci ba tunda shi ma wannan an sa shi karkashin maci'a. kafirai kuma ba a sa su a ƙarƙashin bishiya ana ganewa zan tambaye ku da ƙarshe sai ku duba ga wata mazhaba ce ta fi ƙarfi ƙarfin dalili sai suka ƙara kafa hujja da dalilin da Imam hau ya rawaito a cikin sharhu Mushkil al-Athar daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi ku ji wani hadisi mai ban tsoro da zana sama yake cewa Allah ya umarci mala'iku su dallasa wani bawa su yi bulala ɗari a cikin kabarinsa. a zane shi bulala ɗari wannan bawan bai gushe ba falam ya zan yadda wa sa'alu bai gushe ba yana taraki yana ta mita yana ta roƙon Allah Allah a taimaka a yafe mu Allah a yafe mu ana ta ragewa har sai da ya zama saura bulala ɗaya an yafe ma bulala casa'in da tara sannan Allah ya umarci mala'ikun su kula ma bulala ɗaya da aka tsula mar gura da famtala a kabar nara sai kabarin sa ya cika da balbalin wuta bulala ɗaya kawai ta mala'ika sai da aka gama zane shi da wannan bulala ɗin sai da ya dawo hayyacinsa sai ya tambayi mala'ika wai wannan bulala ta ne a cikin baituka na alama jalattun wani laifin ne ya janyo min wannan bulala Allah ya ce sai mala'ikun suka ce masa saboda ka yi sallah ba ka yi tsarki ba kuma ka huce ka ga mutum ana zalunta sa baka taimake shi kuma za ka iya taimakon wa mararta bi mazlumin falam tansur kaga wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo mutum azabar kabari yin sallah ba tsarki to wanda ya sallah ba tsarki Allah zai karɓi sallarsa shi ma tarifin sala ne ya bar sallah to anan gashi kuma ya roki Allah Allah ya karba Allah yana karba addu'a kafirai ne wa ma du'aul kafirina kaga da suka ce qalu fad'u ku yi addu'a fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'a kafirai a banza take a wofi ba ruwan Allah da ita to shi kuma ya yi addu'a an karɓa. ashe bai zama cikin kafiri na ba kenan wannan hujjar ku kula da ita sosai to suka ƙara kafa hujja ko ce muka ƙara kafa hujja da hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cikin sahihu Muslim na sun ake cewa ƙarshen zamani za ku samu wasu sarakuna da shugabanni musulmai ne amma yu'akhiruna salata an miqatiha za su dinga shagalar da ku ba za a dinga yin sallah a kan lokaci ba kuma dole ka haƙura ka yi su ba za a yi sallah a kan lokacinta ba mazala ce to in da riski wannan lokacin ku yi sallar ku a gida a kan lokaci in kun zo wurin su aka tashi za a tada sallah salata salatakum ma'ahum subha ku mai da sallar da za ku yi a wajen su ku zama nafila wacce kuka yi a gida ku yi ta akan lokacinta wannan kuma da aka jinkirta ta ku bar ta zama nafila to anan manzala sallama ya yadda cewa ga su dai sun tozarta sallah Lokacinta ta ya wuce wata azhar sai wajen magariba za a yi ta ko sai bayan sai la'asar dan sun yi Allah zai karɓa ba ruwan Allah da ita amma duk da haka ba a kafirta su ba sai malamai suka ce to rashin kafirta su da aka yi ya nuna ashe ba kafin Yanzu ‘yan kuwa da wayancan dalilan kuma dukkansu kun ga wayancan ɗin hadisan Bukhari da Muslim ne Bukhari da Muslim Bukhari da Muslim Ahmad Abu Dawud da Nasa'i. Wannan ma tsakanin tsahawi tsakanin Bukhari da Muslim tsakanin Muslim tsakanin Bukhari tsakanin tsahawi, fi Mishkil Akar tsakanin Malik amuwa a ganin wani dalili ne ya fi kusa da daidai ko shakka babu dalili na biyu to ya zami da wancan harisan wurgar da su za mu ma mu sa su a bola kamar yadda wani ce akwai harisan bola ko kuma a'a za mu ɗauke su ne mu kalle su duba na ilimi ko shakka babu duba na ilimi za mu musu to malikiya da jumhur sai suka ce da aka tambaye su to ya za ku yi da wa'ancan hadisan cewa Allah zai tare da Fir'auna da Hamana cewa kaza da ayoyi sai suka ce duk mun yarda da su amma abin da suke nufi suna nufin wanda ya musanta sallah ya ce ba sai an yi ta su ake nufi amma duka wanda yake bai musanta sallah ba ya san dole sai an yi ta kawai kin yayi to fasiki ne shi in ma an kira shi da suna kafiri to ba kafiri ne wanda yake fita daga musulunci ba Kufurin ne duna kufur wanda kuma kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi lokacin da yake sharhin fadan Allah subhanahu wataala wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna yace wannan waɗanda suka yin hukunci da hukuncin Allah suka ɗau constitution suka kuma yadda da constitution ɗin. in dai suna haɗe da kalmar shahada su ta asali kafirai ne amma ba kafiran shirka ba kufurin ne duna kufur karamin kafirci ne wanda baya korewa mutum asalin imani kun ga sun bada amsa ta farko ko to kuma sai suka bada assignment sai suka ce sannan kuma da kuke cewa lalle sai mun tsora wannan hadisan akan tarikus sala ghairu munkirin li wujubiha to yanzu kuna nufin kenan duk inda kafirci ya zo sai an tsora shi akan wanda yake kafircin ya tabbata a kansa in kuka ce eh to ga assignment na farko dai duk wanda ya zagi musulmi ko ya yaƙi musulmi ya zama kafiri tunda me ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud manzo Allah sunake babu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne kuma ya kasta da yin fada da shi kafirci ne sayyidina ali sun yi fada da muawiya ba kital su kai ba kuma dukkan su musulmai ne waye kafirin a cikin su yaushe yasa aka ce qitaluhu kufrun in ya tabbata bisa san zuciya ne to kufurun ne duna kufur ba wai kafirci ne da ke fitar da mutum daga milla ba saraka aita kafin dan wajen sakin kaulasa sannan in har kuka ce tarikus salati غير المنكر kafiri ne babban kafirci to ga wani assignment din wato duk wanda ya zina ko ya sha giya ko ya yi sata to shi ma kafiri ne saboda ya tabbata a cikin sahih bukhari da sayyid muslim hadisin abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama yake cewa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min ba yadda za a yi mazinaci ya yi zina a lokacin da yake zina kuma yana da imani in ba shi da imani kafiri ne kenan to amma wani irin kafirci mu sai muka ce kufurin ne duna kufur su ma hatta hanajila din sun tafi akan cewa kufurin ne duna kufur an gane la shirbu sharibul khamr hina sharibul khamr hina yashrubu huwa yashrabu huwa mu'min la yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min sai aka ce to wannan kafircin su ba babban kafirci bane ana kore musu cikar imani ne sannan kuma in har kuka tabbatar da cewa tariku salati kafiri ne to duk wanda ya ki babansa ya zafi wani uban ya ce shi ya fi so wane ne ubansa to shi ma ya zama kafiri kenan bayan kuma ijma'an ba a tafi akan kafircinsa ba saboda hadisin da ya tabbata a cikin musulmin imam ahmad daga daga daga sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi da yake magana akan ayar da Allah ya saukar ta jifa wacce aka shafa karatunta aka tabbatar da hukuncinta a ciki sai manzo sai yake cewa wato manzo sai yana cewa innahu kufurun bikum an targabu an abaikum kafirci ne a wajen ku ku kyamaci iyayenku ku ce wasu ne iyayenku ba babanku ba to kuma duk an tafi akan cewa in mutum ya ƙi yarda da babansa a matsayin babansa ya tafi wajen wani uba ya dai fasikanci amma ba kafiri ba kenan a kufur ne duna kufur sannan in kun yarda da wancan ya zama wajibi kuma ku yarda da cewa duk wacce ta zo ta faya da kaya ta yi kuka lokacin da aka yi mutuwa ita ma ta zama kafira ke So da mazala sai salama ya faɗa kamar da ke cikin hadisin Bukhari na Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kare da a gare shi Mazala ke cewa khilalun min khilalil jahiliya khilalun min khilalil jahiliya ga wasu tabi'u irin tabi'un jahiliya na arna a wata ruwaya kuma ithnatani fin nasi hum biha huma bihim min al kufur? ko hum bihima min al kufur? ga waɗansu abubuwa guda biyu yin su kafirci ne mazala sun shi ta afani fil ansab zage zage a su abinda zargin mutane a nasabar su a ce da mutum shege ko a dinga zargin kamar ba dan babansa bane Wani ya asu ala mai da kuma in mutum ya mutu a dinga yin kuka wanda ya wuce misali shi kuma malamai duk sun tafi akan cewa kufur ne duna kufur ba kafirci bane haka zalika idan mun yarda da cewa tarikin salati kafiri ne ya zama wajibi ne da bin mai shan kwaya ko giya shi ma kafiri ne har da cewa kuma duka malamai sun tafi akan cewa cikakken ɗan iska ne dai mashayi amma kuma ba kafiri ba ne inda zai faɗi ya mutu to za a yi masa wanka a yi masa sallah kuma a roƙa masa Allah ya yafe masa kuma ba wanda zai iya cewa ga makomarsa domin an taɓa zuwa da mutum ma kamar da hadisi yake cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga abu hurairata ya zo kuma a cikin ruwayar bukhari daga sayyidina umar an zo da wani gaban manzo Allah sunansa Abdullahi an masa lakabi da al-himar ya yi marisa ya sha giya manzo Allah ce a je a tsane shi a mai kulala an ɗauke shi kenan za a tafi da shi sai wani ya ce kai dai Allah ya tsine maka mutumin nan kullum sai an kawo mana kai ka sha giya kana mani manzo Allah ya ce kar ka ƙara tsine masa domin ni ba sani na da shi yana son Allah yana son manzo Allah kaga anan ya nuna manzo Allah sama bai kafirta shi ba to amma ga hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn majah daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi cewa sannan ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi mudmin khamrin kafir ka'abid wasani duk wanda yake yawan shan giya to kamar ne bautar gumaka ne a ruwayar Ahmadu Imam Ahmad zai zo wa Allah ran alkiyama irin yadda mai bautar gumaka zai zo masa. Sannan in ka yarda cewa tarikul salati kafiri ne, alhali da yi musu ba, to ya zama wajibi ka yarda da cewa duk wanda yake cutar da makwabcinsa ma kafiri ne. Da kafiran sun yawa. Domin ya tabbata a cikin sahihu a cikin musulun Imam Ahmad da sahihu Muslim daga Abu Huraira kuma ya zo a cikin musnad Imam Ahmad daga Abdullahi dan Mas'ud fadala sama ya rantsuwa sau uku yana cewa wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'min aka sai Allah waye da imani zai ce man la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu duk wanda makwabcinsa ba zai iya amincewa cutar wasa ba to wannan ba mu'mini bane wanda ba mu'mini ne kuma asali ne shi kafiri amma kuma malamai sun ijima'i akan cewa ba wai kafirci na fita daga musulunci ne sai da bai halatta ga wanda yake aikata ɗaya daga cikin ayyukan nan ka ce mai arni ba to yanzu mun ji wannan ko to duk da haka har yanzu dai jumhur sai suka ƙara cewa kuma ma muna da wasu dalilan gamammu waɗanda suke ƙara tabbatar da maganarmu cewa tarikus salati in dai ba ya musanta sallah ba ba arne ba ne me dalilan ku sai suka ce ga hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi manzo Allah subhanahu cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida cewa la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne ba wani abokin tarayya tare da shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya yadda annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa anna isa kuma yadda cewa annabi Isa Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kalmar Allah ce da ya jefa ta cikin maryama kuma ruhi ne na Allah daga gare shi wa annal jannata haqqun kuma yadda cewa aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun kuma wuta gaskiya ce in har ya yadda da wannan an yi magana sallah nan bai ba sai ya ce adkalahu Allahu jannata ala ma kana min al'amal duk irin aikin da yake dai karshe Allah zai sa shi aljanna kafiri Allah zai sa shi aljanna sannan ya zo a cikin sayo bukhari da sayi muslim hadisin Anas dan Malik magana sai yake cewa da Mu'azu dan Jabal wajen hadisi mai daɗi yace ma min ahadin ba wani mutum yashhadu Allah la ilaha illallah yace ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abdu rasulullah kuma annabi muhammadu manzo Allah ne sidqan min nafsihi kuma a gaske har a zuciyarsa ya yarda da wannan illa harramahu Allah ala an-nar Allah ya haramta mata shiga wuta Allah ta haramta mana shiga mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko mun shaida annabi muhammadu manzo Allah ne kuma ga abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik suka ce to nan tarihu salati shi ma zai shiga cikin wannan faɗin abin Allah ya da dama sannan suka ce ga kuma hadisin Bukhari da Muslim na Abu Dharr al-Bukhari jindubu bin jinadata cewa manzon sallallahu alaihi yake cewa wani mai dan aiki ya zo min daga Allah a tani atin mala'ika kenan min rabbi daga ubangiji na fa basharani ya ce Allah ya turo shi ya gaya min yi min albishir cewa annahu man mata ya shaɗu Allah ilaha illallah duk wanda ya mutu a cikin al'umma ta, in dai ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah harrama Allah alaihi na a gaya min cewa Allah ya haramta masa shiga wuta malamai sun yi tawilin wannan suka ce hatta masu sako cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama to ko sun shiga wutar za a fito da su a da da su aljanna in dai sun da babu an bauta da gaskiya sai Allah wayanda ba za a fita zufa ba su ne wayanda suke kafirai to tariku salati sun yarda cewa ba kafiri bane fasiki ne sannan ga hadisin bukhari na abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi bazala su ba ke cewa as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama mutanen da za su kowa cafawa da ceto na ranar alkiyama su ne waɗanda suka ce la ilaha illallah kaga kenan tariku salati ai zai shiga cikin fadin waɗanda suka ce la ilaha illallah to amma duk da haka wannan ba yana nuna wai irja'i bane da kuma sakaci da abin da ya shafa hakkin Allah a cewa mutum fasiki fa ba karamin aiki bane azabar kabari ba kawai ta ifi shi ko ba wai an haramta masa shiga wuta ba fasikai za su shiga wuta in Allah ya ga dama sai dai baka cewa 'yan wuta ne kai tsaye ka nuna mutum da sunansa ka ce masa dan wuta ne kuma sannan ai mutum yayi asara ku duba ko ku gani sama da wuri ɗari ubangiji subhanahu ta'ala yana ambatan sallah duk inda Allah ya ambaci sallah sai ya faɗi alherin da ya tanadar wa masu sallah ko kuma sharrin da yake jiran marasa sallah sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu ya dame shi sai ya ce da Bilal arihna bi ya a maza maza a kutar da mu a kira mana sallah Mazala ce wa ji'ilat qurratu aini fi salat. Yanzu kai dan Allah idan da kakanka za a tashe shi a ce masa ya haifa a cikin tsatsansa wanda ya haifi wanda baya sallah ya za ka ce da Allah. Kana jin zai kaunace ka ba zai kaunace ka. Shi yasa malamai ma tun asali malaman mu na malikiya za ku ga irin koyarwar da ake mana tun muna yara a makarantar dare ana wa yara waƙa tun suna rabin aji kafin a fara musu karatu da larabci ana cewa wanda baya sallah shi da shi haramun sha da shi haramun kar ka ba shi ƙyarka kar ka yadda ku yi hannu ko ku san wannan waƙar ba wanda baya sallah ci da shi haramun mana kar ka ba shi abinci kar ka kuma ciyar da shi sha da shi haramun kar ka ba shi ko zuwa ya neman aka ce a'a ba na ba wa tarihi sallah kar ka yadda ku hannu in ya mai ko baka hannu ma ka ki bashi saboda fasiki ne mai amfanin sa to amma bai halatta kuma ka ce masa arni ba saboda wancan kafircin da waɗancan malaman suka fahimta malamai sun yi tawili sa akan cewa kufur ne nuna, kufur kuma akwai dalilin yin tawo saboda waɗannan dalilan da suka zo masu yawa da muka kawo in har muka tabbatar da can to ya kamata mu tabbatar da nan wannan kuma zai ƙara nuna maka adalci na ahlus sunna ku ga fara'ayin ibnu taymiya ne ibnu taymiya yana ce amma komai sai a ce mu ai ibnu taymiya in ya ce shi kenan shi ra'ayin nasa ne amma muka karanta muka yi masa raddi to ibnu taymiya imamu malik duk wani wanda ka sani magana Imam malik tana nan mu yu'khadhu min qawlihi wa yurad duk duniya kowa za a iya karɓar maganar sa in ta yi daidai da ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi za a iya mayar masa da maganar sa tare da mutuntawa in mai mutunci ne in ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi da ta ubangiji illa sahibu hadal kabar maganar manzala sa ce kawai ba za ta taɓa cin karo da shari'a ba Allah ya mu dace to Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata zakka rashin bada zakka shi ma yana sa mutum ya fita daga musulunci in mutum ya ji cewa ai ba dole ne sai an bayar ba domin sai da Abubakar ya kafa hujja da wannan ayar wajen yakar mutanen da suka ki bada zakka har yake cewa wallahi law mana uni ihalan da zan je in karɓo zakka sai su ki bani dan tsimman da ake ɗaura wa rakumi a gwiwarsa dan kar gudu shine iqal ko kuma irin dan abin da laraba suke sawa farfaro muke ce masa ko asalin sa ai rakumi ake sawa a wuya a kafarsa sai a ɗaure masa kafa ɗaya sai ya zama dingishi yana yana taka saboda in ka saka mai kafar sai ya gudu to shine balarabe sai ya sa shi a kansa ko ya rataya shi kenan ma sai ya zama ado iqal kenan ce da zan zo karɓar zakar ba wai kun yi su hana mun wannan tsumman in dai suna ba da shi lokacin maza al'umma na matsa suka ɗiba wallahi sai na yaƙe su domin duk wanda ya raba sallah da zakka to ya zama wajibi in yaƙe shi yadda sallah ta zama wajibi haka zakka ta zama wajibi to amma idan mutum ya ƙi ba da zakka kuma shi da kansa ya san cewa Allah zai kama shi har ma baya so a sani in gwamnatin musulunci ta ji labari za ta je ta kamo shi ta ɗaure shi ta sa a kirga dukiyar in aka kirga dukiyar a fitar da zakkar a je a raba wa talaka ko a kai ta baitul mali a sarrafa ta sannan a raba dukiyarsa gaba ɗaya rabi a season a rabi a je a kai ta baitul mali idan kuma ya gudu to shi kenan za a yi ta jiransa in ya zo kuma za a kama shi a yi masa hukunci irin yadda aka yi wa tarihi sala in har an tabbatar da cewa dalilai sun isar masa kuma sharaɗan zakar sun hau Allah ya mu dace to amma kuma idan ya zanto kun ba da zakai kuma sai ya tawi ko ya gini akan fatawa wannan ba za a yi masa wani abin da ake aka yi wa'ancan ba misali aka zo aka ce masa to zakarka ya shi kayan safar da ka ake aka ce me yasa ya kawo wani dalili na wofi shi amma a iya sa a tunaninsa wannan dalilin gaskiya ne wannan ba za a karɓi rabin dukiyarsa ba saboda ya riga ya ne. ko kafirci ne na gaske mutum ya yi muddin ya haƙiƙance ya tsaya tsayin daka akan shi a tunaninsa ga gaskiya nan ga abin za a fahimtar da shi gaskiya za a ko da wannan zai kai zuwa ga a kama shi a masa bulala akan lallai sai ya fahimci gaskiya amma ba za a ce masa kafiri ba saboda wanda ya tawili ba a kafirta shi a fitar da shi daga musulunci bugu da ƙari kuma wanda yake ta kalidanci shi tasowa ya ga ana yi kuma shi ma yake iya abin da ya sani kenan shi yasa kamar yan shi'a ai an kasa su matakai matakai akwai wanda shi'a su ta kai haddin kafirci abin da suke kafirci ne amma mabiyansu ba za a kafirta su ba saboda su na ne kwaikwayon na gaban su suke illa iyaka dai idan dai har ana musu wa'azi ana isar musu da magana kuma suka dage kan wannan abu za a tabbatar da hukuncin fasikanci a kansu amma duk wanda yake yi shi'a yake zargin na Aisha radiyallahu anha da zina bayan Allah ya wanke ta a cikin alkur'ani kuma ya san wanke wanda Allah ya mata to ya saɓa wa qur'ani saba wa qur'ani da gangan kuma da kafircewa abin da qur'ani da shi kafirci to amma nuna wane ka ce wane dan mana kafiri ne wannan ba aikin ka bane domin da zaka koma zuwa ga Allah baka taba cewa da Fir'auna kafiri ba baka taba cewa da shekan kafiri ba ka taba tsinewa shekan ba Allah ba zai tambaye ka ce dan ne ba to ballantana kuma wanda bai kai shekan ba wanda bai kai Fir'auna ba Allah ya sa mu dace fa khallu sabilahum ku kyale su su huce takhliyatu sabil abin da yake nufi kawai ne ku fita batun su ba kuma batun sai kun zo an yaki inna Allah ghafurur rahim hakika Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai jin kai ne saboda gafararsa ne ma ya ya sanya waɗannan hanyoyi da kuma ka'idojin da har wanda ya zan ya wa hanya ma za a iya yin la'akari da shi ai ghafurun ala annahu yaghfiru lahum ma salafa min al-kufr wal ghadar in ma sun yi kafircin in dai sun tuba Allah zai yafe musu in sun taɓa yaudarar manzo Allah sallallahu alaihi in sun tuba Allah zai yafe musu na'am wa in ahadu حتى يسمع madaukakin sarki ya ce wa in ahadin idan kuma aka samu ɗaya daga ciki minar mushriki na cikin wannan mushrikan da aka ce ka yaƙi su idan suka ƙi fita daga makka ko kuma suka ƙi musulunta in ɗaya daga cikin sun ya yadda jara ya zo ce to na ji yanzu an kore ni na fita amma yanzu ina neman ka bani kariya in shigo garin dan in yi wani abu to fa ajiru ka ana shi ka bashi kariya hatta yasma kalaman Allah dan in shigo har ya ji zancen Allah da kunnansa in ya ji zancen Allah aka karanta masa ayoyin Allah ne ya musulunta idan kuma da yana niyyar ya yi wa musulunci tirjiya sai ya ji ayoyin suratul bara'a dinnan nan da yanda aka fata fata da annan wataƙila ya kama gabansa ya nisa ma iya gudunsa iya zunubinsa tunda an arne ne ko ba ba ce iya gudunsa iya ladansa ba sannan kuma in ya shigo din kuma amana ka tabbatar da ka isar da shi har zuwa wurin da yake da security nasa ba naka ba ma'ana ka ba shi cikakkiyar kariya a garinka sannan kuma ba wai da ka ba shi kariyar ka koma ka kyale shi ya fita shi kaɗai a'a ka shimfiɗa masa hanya ka ɗau matakai na ka tabbatar da cewa ya koma garin su lafiya na kafirai kashi kuma kafirin ne ko bai musuluntan ba kuma ya ya fita amma duk da haka in har sai da ya nemi izinin ka to fa ajirhu ka ba shi kariya hatta ya sa kalam Allah thumma arjuhu ma'mana zalika an ce ayi musu haka ne da annahum qaumun la ya'lamun su din da suke so su zo su ji zancen Allah ai ba su sani ba ne ba su san zancen Allah ba da haka ku bar su ku san in sun shigo me zai faru ba ko kuma ba su san irin azabar da Allah ya da musu a lahira ba shi yasa suke kafirci kaga wai kafirai ake uzuri bi annahum qaumun la ya'lamun kai kuma ake so ka ƙara jin cewa Allah ya maka adalci wai kaka ce to yaya kuma Allah bayan mun riga mun gama a ce ai Allah da ya ce maka ka kore su kuma shi ya zo ike gaya maka wannan magana kuma shi ya ce ka ya halicce su shi ya baka shari'a ya hana su don haka shi ya isa yi abin da ya ga dama to ana idan muka kalli wa in in din nan ta shar'i ce idan conditional ko to a ka'idar shar'i a larabci idan aka kawo harfin shar to aiki ne yake biyo bayan ka ba suna ba to amma anan sai aka ce wa in ahadu sai aka kawo suna a madadin aiki to da haka malamai sai suka ce ahadun ɗinnan nan ba zai yiwu a fassara shi a matsayin mubtada ba sai dai mu fassara shi a matsayin fa'il fi'ilin nasa za mu tsago shi daga ma'anar aikin da ya zo a gabansa wani aiki ne ya zo daga a gabansa jaraka ko to sai mu ce wa in a ahadu idan wani daga cikin kafiran ya nemi ka ba shi kariya sai zan to jaraka shi shine fi'ilin ahadin kuma shine mai fa'ilin wasu kuma malaman suka ce a'a wannan ɗin, wannan sharaɗin shi ai waƙi'un ne mauki'a annafi dan haka ya halatta a ce ahadun ɗinnan mubtada ne amma kuma ai bai halatta a fara jumla da mubtada ba wala ya juzu libtida bin nakira sai suka ce to ai shi kansa ibnu malik ta yi malam sufit sai dai in ta ba da fa'ida to wannan ma kuma ta ba da fa'ida sun kawo dalilai na musawigat na libtida bin nakira wanda daga ciki sun ce saboda wannan sharaɗin wannan wannan ahadu ana so a nuna maka nau'i ne kuma dama in dai zanto akwai a kamar misali ƙaunin kiramun wa ƙaunin khairu kiram ga wannan urida bihi at-tanmi dan haka sawwaga al-ibtida'u bihi wannan dai wani abu ne na lugha da larabci wanda watakila ba lallai ne a ce kowa ya gane ba amma akwai wanda shi suke nema kuma zai amfane su to wa in ahadun min al mushrikin ne ahad ahadun daya kun san akwai daya akwai na farko to ita wannan ahadun din asalin ta wahadun haka take a larabci to amma sai wawun din aka canja ta ta koma alhamza sai ta zama ahadun Idan haka su larabawa suna yin amfani da ita a asalinta na wahadun kuma suna yin amfani da ita da ahadun amma galibi an ji laraba sun fi amfani da ahadun din amma wani lokaci kamar yadda najihata da zubiyani Allah ya kare da a gare shi a cikin wata waka sai yake cewa ka anna rahmi wa qad zala an-naharu bina bi jalili ala musta'nisin wahidi ya amfani da wahid a madadin ahad to haka ahadin tana nufin idan mutum ɗaya amma tana nufin kowane ɗaya daga cikin su tunda na kira ce ko John ko Jacob ko ma waye dai ya shiga cikin ahad nan in dai kafiri ne miran mushrikina istajaraka sai zo ya nemi ka ba shi kariya to wannan istijaraka ibnu ashur a cikin at-tahid wa tanwir yace abin da ake nufi shine ya nemi ya mukaftace ta ai talaba an kuna bil qurbi minka shine ai haza jari wannan makwabci ne sai wani arne ya zo ya ce da Allah malam kaga dai ba ma shiri da ku. mu dinnan mu muke yaɗo to amma ina so zan makwabtace ka zo ga ba don kuma ba sai don in ji wani addini naku ya yi ta ne to ka ajiyar ka bashi shi dama wannan jirgin a shi kenan Allah ya kansa da rahama al-imam muhammad al-amin al-shankiti Allah ya kansa da rahama yake cewa abin da yake nufi wa in ahadun من المشركين استجارك أي طلب جوارك بمعنى يني بك باشي tsaro. jiwar ɗin kuma shine tsaro domin da na tana kulli jaran Allah ka zame mini mai bani tsaro to in ya nemi bashi tsaro fa ajirhu to ka bashi tsaron hatta yasma'a kalam Allah idan idan ya zo ya ji zancen Allah to al-imam Allah ya ji kansa da rahama bayan ya faɗi wani abu da yake kama da abin da Muhammad al-Amin Shafi'i ya faɗa sai ya ce sai ya kawo wani asar mursal ne daga Sa'id ibn Jubair Allah ya kare da a gare shi cewa lokacin da Sayyidina Ali manzon Allah ya aiko shi da wannan wasiƙa ya zo ya riki Sayyidina Abubakar ya isar da sako zuwa ga mutanen Makka manzon Allah kuma ya bashi tabuwarsa al-Adba ya taho da ita da ya zo sai na abubakar ya haɗa shi da su sai na abu da aka dinga shiga kwararo kwararo ana karanta wa mushrikai to sai wasu daga cikin mushrikai suka tambayi sai na aliyu sai suka ce to yanzu mun ji wannan to yanzu idan wannan wata wata suka ƙare kuma sai ya zanto wani daga cikinmu yana so ya shigo garu domin ya ji abin da kuke cewa ya ji addinin naku ya ga zai iya karɓa ko ba zai karɓa ba za ku kashe shi ne sai sai na ne cewa ah, ba za a kashe shi ba saboda Allah yana cewa in ahadin min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah haka zalika kamar mun faɗa a jiya cewa idan aka aiko mutum ya zo da sako shi ma ba a kashe shi shi ma yana cikin jiwa kuma yadda manzala su sallama ya kada kafa ga yan aikin musailimata al-kazzab amma daga baya lokacin sai na Umar lokacin Abu Hurai a Abdullahi bin Mas'ud yana kufa ya gansu kuma ya kama su kuma ya kashe su saboda sai Abdullah dan Mas'ud ya ce to ai yanzu dai ba ba yan aiki bane ku har yanzu kuna nan akan bakarki ya ce eh, ya ce to a kashe su sha ibn kasir a cikin tafsirin sa ya kawo ce fa qatalahu la rahimahullahu kada Allah ya gafarta masa Allah ya tsine masa albarka shi wanda aka shi, saboda shi ma ya yarda da abin da musailimat musailimat al-kazzab ya yarda da shi wa in ahadu min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah har ya ji zancen Allah zance asali shi ne abin da ke fitowa daga baka wanda asali zuciya ce da kwakwalwa suke saƙa wa harshe ya furta su wanda asalinsa da harafai ne wa'inda ake jin su a gane su daga kalmomi zuwa jumla ba haka bane rubuce to amma kuma sai aka danganta shi zuwa ga Allah aka ce kalamallah wannan kalamullah ahlus sunnati wal jama'a sun tafi akan fassara wannan lafazin a zahirin sa cewa kalamullah zancen Allah tambaya anan Allah yana zance suka ce yana zance me yasa saboda gashi ya ce hatta yasma'a kalam Allah kuma dama shi zance in an yi shi ne ake yi sa ake yi kuma nan gashi an ce hatta yasma'a kalam Allah to duk Allah da yare da ya da suke Allah yana zance wa kallama Allah Musa Allah ya zance da annabi Musa ga hadisin Jabir lokacin da yazo yana kuka an kashe babansa a yakin Uhudu manzo Allah sallama yake cewa inna Allah qad kallama abaka kifahan Allah ya zance da babanka gaba da gaba yace masa roƙi abin da kake so yace ya ubangiji dawa haka ake jin an kashe mutum fi sabilillahi ko madani duniya a sake kashe ni ubangiji yace a'a ai na yi alƙawarin cewa an aka zo duniya ba za a koma ba amanna yi fatan wani abu yace to Allah a gaya mutane halin da nake ciki sai Allah ya saukar da la tahsabanna allazina قتلوا في سبيل الله zuwa ƙarshen ayoyin wadda aka ya hasbuka ya isa ta ina ga lokacin da yayi to kun ga a nan Allah yana zance kuma ahli sunnati wal jama'a suka ce zancen Allah haƙiƙa ne ba majazi ba ne kuma alƙur'ani zancen Allah ne domin hatta yasma'a kalaman Allah ai har ya ji alƙur'ani to amma mu'tazila sun korewa Allah zance suka ce in har zai yi zance to ya zama mutum kenan alhali kuma shi zance ibara ne an harfai su kuma harafai ba ƙadimai ba ne hawadis ne samar da su akai shi kuma ubangiji samuwa alkudusu samuwa muhalun anhu ta kori gaburansa haka ba zai yi a ce Allah ya zance ba zaka ce to kun da qur'ani zance ne qur'ani suka ce eh qur'ani halittarsa Allah ya amma ba magana Allah ba ce aka ce to ya za ku fassara kalamun Allah ce sai dai mu tawilinsa wasu cikin maturidiya su kuma sai suka ce eh su sun yarda Allah yana zartar, amma duka ba Qur'ani ne zartar Allah ba saboda ai akwai kafirci a cikin Qur'ani wal iyadu billah muka muka ce ba wani kafirci a cikin suka ne kafirci suka ce a ah, yadullahi maghlula ai kafirci ne waladallahu wa innahum lakazibun iya waladallahu ai kafirci ne ah, يا هامان ابن لي سرا لعلي اغلب الاسباب اسباب السماوات والارض لا اله الا موسى واني لاظنه كاذبا kafirci ne ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikra dhikru innaka lamajnun kace kafirci ne dan haka su ma su danganta wa Allah kafirci sai sai Allah yana faɗa hikayatan an ko kuma ahli sunna muka ce kai ka kyala magana hikaya ka ce zancen Allah ne kawai kai dai ka san ai Allah ba zai ba tunda dai ka fahimta Allah ne yake faɗa salon a karkace daga asalin ma'anar maganar a koma wata maganar da ma sannan idan baka tabbatar da Allah zance ba to ne zaka tabbatar masa kenan idan idan idan ba a zance to an yi shiru kenan shin zance ne zance ne kamala ko kuma wanda baya zance ba ya zama bebe ba haka ne ko to bebantaka ce kamala ko kuma zance ne kamala zance ne kamala dan haka ubangiji subhanahu wataala ba daidai bane ba yana zance yana magana daga cikin maganarsa ba akwai alqur'ani kalamullah bi lafzihi wa ma'anahu da lafazin da ma'anar din na Allah ne amma as-sautu sautul qari lokacin da ake karanta alqur'anin sautin shine naka amma wal lafzu lafzul bari amma lafazin kuma na shi Allah ne wanda ya halitta kuma sifa ce ta da ɗaɗɗiya matukar daɗewarsa ubangiji subhanahu wata'ala minhu bada daga Allah zan ya zo wa ilaihi Udu kuma zuwa gare shi zai koma To ‘yan uwa a nan akwai matsala mai matuƙar muhimmanci amma ba mu da lokacin za mu tattauna ta sai dai mu yi abin da ake kira advance ko promo ko matsalar shine akan wannan matsalar ta zancen ta zancen Allah A kanta an kashe bayan Allah da yawa an yi shekara da shekaru ana zana bayan Allah wanda a cikinsu akwai al'imamu Ahmad ibn Hanbal wanda tun lokacin Khalifa ya yi ya gama ya wulakanta Imamu Ahmad ya ci zarafin Imamu Ahmad ya kai sai da ya rantsuwa ma akan in dai ya haɗu da Imam Ahmad sai ya kashe shi an ɗauko Imam Ahmad daga kurkuku an zane shi an tara mai gajiya shi da Ahmad ibn Nur suna cikin jirgi za a kai su ko Muhammad ibn Nur za a kai su can Darul Khilafa inda Mamun yake Imam Ahmad tsakar da ya sau da Mamun ya ce in dai suka ido bi da shi sai ya kashe shi ya tashi ya roƙi ubangiji Allah ya masa ya raba shi da wannan sharrin na ma'amun kafin su ƙara saba ba ma'amun ya mutu to amma da mu'tasim ya zo to sai bala'in ya fi na ma'amun a nan ne ma sai aka ga gwandama lokacin ma'amun akan lokacin mu'tasim a nan ne aka gana wasu imamu ahmad azaban da ba a taɓa gana musu irin ta ba aka cutar da su aka ci zarafinsu da Ahmad ibn Abi Du'ad la'anannan Allah wanda shine asali ya fara ziga wannan halifofin shine wazirin su shi ya ziga su akan lallai sai an fitini mutane akan sai sun ce Qur'ani halittarsa Allah ne Tunan sun ce halittarsa Allah ya ai kenan ba ba sifar Allah ba ce domin sufufin Allah babu wacce take halittar ta akai domin duk abin da aka halitta shi to sabo ne shi kuma Allah subhanahu wataala saman ne matukar samuwar samuwa shi akwai shi ma tun ba akai ko wata waka ta Nasiru kamar yake cewa yaro akwai ka kasan akwai ka na'am akwai ka kamar akwai domin akwai ka kasan akwai da ba akwai da ba da shi Allah yana nan tun babu nan kuma da aka samu nan ma ya ci gaba da yana nan kuma zai zama yana nan sanda babu nan kuma zai ci gaba da zama yana nan din a lokacin da ba zai yi a samu nan ɗin ba ma to ko in aka ce halittar sifarsa aka yi shi wani abu na Allah shi ubangiji baya kakkasuwa wai a ce wani bangare nasa da wani bangare nasa in aka ce alhayyu to ana nufin Allahu al wa as-samad ar-rahman ar-rahim duka shi ne a wannan lokacin tunda baya ritaya ba taimawa ce da shi ba ba wani bangare ne nasa Allah wani bangare ba Allah ba yanzu duk wani shugaba da ka sani akwai inda ba shugaba gane da zarar sa ta kare kuma wata za a iya maka shi a kurkuku ma ka gani an yi ba a yi kenan to bayan mu'tasim mutasim billah duka ƴaƴan Haruna Rashid da ya gama to shikenan kuma sai alwafiqu bi amrillah shi kuma sai ya zo ya gaji su Imam Ahmad ya gaji azabtar da su Imam Ahmad yadda ke su yadda ke su dukan da aka imamu Ahmad har sai da aka ta kai yana suma gigice yana cikin kurkuku kuma baya sanin dare baya sanin rana saboda tsabagen kawai sai an fito da shi sai a ce masa me ka ce game da alqur'ani sai ce kalamullah a ce a'a ka ce alqur'anu makhluq halittarsa aka yi ya maka yace Allah ba zan ce ba saboda ga dubban mutane nan da biro da tawwada da alƙalami da suna jira in faɗa su rubuta shi kenan mutane su halaka amma wasu da yawa daga cikin manyan malamai su Imam Shafi'i da sauransu wasu duk sun yi tauriya kun aka zo aka tsere da kai aka ce me za ka ce game da alkur'ani sai malami ya nuna hannunsa haka sai ya kalli qur'ani amma shi da hannunsa ne ce, ha za makhluq wannan ai halittarsa aka shi yana nufin hannu sai a ce a ce wannan alƙali jijitattu su kuma wancan masu jaraba duk ba su gane ba to wannan duka malamai wasu ya halatta su yarda amma imamu mu'amala ya ce duniya ce take kallo na ni ba zan iya yin haka shi da Muhammad ibn Nuh Muhammad ibn Nuh a cikin kurkukun ya wani matashi ne ƙarshe da zai mutu wasiyar da yawa Imam Ahmad ya ce ka ji tsoron Allah kar ka bari al'umma ta halaka a kanka ka jajirce ko da wannan zai zama shi ne sakamakonka na ƙarshe ka mutu amma da Allah ya tashi da dishirin lirrisi din da shi Ahmad ibn Abi Du'at da Allah ya gaba bayan su kun gama amun da ya mutu a Mu'tasim ya mutu shi kuma alwasik din da aka zo kansa wasu sun ce a kansa Allah ya fara dafisar da abin domin da aka zo da wani tsoho daga sha aka zo da shi malami ne shi ma an zane shi aka kawo shi gaban alwasi yana zuwa aka daka matsawa ya ce assalamu alaika ya amiral mu'minin ya ce la salamun lahi alaik ba zan ce maka Allah kar ya gaishe ka in ji shi sarkin ya ce amma dai kirja da kai a matsayinka na shugaban mutane kaga cikakken mumini kenan mai zuciya ya ce kai canka yake gaya wa khalifa kai ka. kana jikan annabi kana haka annabi ba haka ya koyar ba Allah ya ce wa idahu yitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wallahi la anta hayyata bi ahsana minha wa la anta radattaha kai baka gaishe ni da wacce tafi wacce ne maka ba ba kuma ka mayar min da irin ta ba sannan sai ya ce a kai shi wajen a kirawo Abu Abdullah Ahmad ibn Abi Du'ad ai masa jarabawa ya ce wallahi ni na fi ƙarfin wannan kaskantaccen ya mun ba sai dai ni in masa aka ce to tambaya abin da kake so ka tambaya sai ya ce da Ahmad ibn Abi Dawud me zaka ce game da Qur'ani yace Qur'ani halittarsa Allah ya bazancan Allah bane khalaqahu Allah makhluq wal iyad billah wanda kuma kafirci ne wannan magana sai ce to abin da nake so in tambaye ka shin wannan maganar da ka faɗa manzon Allah ya faɗe ta sai ce a ya faɗe ta ba Abubakar da Umar da Usman da Ali sun faɗe ta sai ce eh to ba taɓa samu sun faɗa ba sai ce masha Allah masha Allah manzon Allah bai faɗa ba Abubakar da Umar da Usman ba su faɗa ba amma Ahmad dan Abu Du'ad ya faɗa sai ce zan ƙara maka tambaya shin wannan me me qur'ani ne a wajen kai ce halittar sa akai shin manzon Allah ya san da haka alimahu rasulu rasulullah ce a musanni Abubakar fa ya ce bai sani ba Umar fa da Usman da Aliyu ce duk ba su sani ba kai halifa kana kwance kashi gida sai ka jara zama sai ce masha Allah masha Allah manzon Allah bai sani ba abubakar da umar da usman da ali sani ba amma ahmad ibn abi du'ad ya sani sai ce to kai yanzu dan Allah abinda man in har manzon Allah ya sani bai faɗa ba to kai yanzu ba za ka yi irin abin da ya ishi manzon Allah ba ya shiru ya ishi Abubakar da Umar da Usman da Aliyu kai ma kai shiru kaga ahli sunna ke salafiyya kenan tsantsa Ya to nan take sai jikin halifar nan ya mutu gaba ɗaya sai sa aka fasa taron kawai har ya koma gida kawai sai ya ci gaba da mamantawa jahilahu rasulullah wa jahilahu abu bakr wa umar wa usman wa ali wa alimahu ibnu abi du'a kawai sai ce aje a kwance wannan mutumin daurin da aka yi masa to bai dade ba shi ma alwasik sai ya mutu yana mutuwa sai almutawakkil shi kuma ya khalifa na hudu shi ma sai ya gaji azabtar da su imamu Ahmad din to amma shi Allah ya sa masa da alheri tare da Muhammad Amin yake faɗa to ya ta sai ce a saki su Imam Ahmad gaba ɗaya ya kuma kori Ibn Abi Du'al sannan aka yi Imam Ahmad sauran tara da aka ce ya fi ya koma gida amma sai ya ƙara ba da hadisi zuwa wani lokaci to kuma da ƙarshe ma aka zo aka yaye takunkumin da na ce zan ba da promo ɗinta kuma gashi shi har na bayan shi kenan sai Allah ya kai mu gobe sai mu karasa matsalar khalqul qur'an din insha Allah sai kuma mu shiga karatun gaba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh